tun da farko dai a cikin watan disamban bara ƙungiyar ta ecowas ƙarƙashin shirinta na gaggawa ta taimaka taimakawa magidanta 850 a ƙananan hukumomin katako jama'are da zaki da gamawa da kuma giyaɗe ana sa ran magidanta guda dubu ɗaya za su amfana daga shirin na ba da agaji a jawabinta a madadin ƙungiyar ecowas daraktan agajin gaggawa dr sintike tafa egbe ta yaba wa gwamnatin jihar Bauchi. Yau na zo a madadin shugabanmu sunan shi Dr. Aliyu Umar Ture shi daga Gambia ne. Shi ya turo mu mu zo nan yau. Mun zo nan muna isar muku da gaisuwan shi gaisuwan shugabanmu daga duk mutanen uh, ECOWAS. zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi da sarakuna da malamin gargajiya da na addini. Mun san cewa cikin shekara 2024 ambaliyar ruwa ta shafe al'ummin jihar Bauchi. Mu ECOWAS mun so saboda mu ba da goyon bayan aikin da gwamnatin ku take yi. Ga kayanmu a nan da za a ba ma mutanen da suka zo daga karfi kuma mun gode ma gwamna shi ma ya kawo nashi kare haka ya nuna cewa gwamnati ta tariya gwamnati ta jihar da kuma duk almomi da nigerian red cross duk da ecowas muna aiki tare saboda mu yi taimako ma wanda suke da damuwa. Ita ma dai kwamishinan ma'aikatar jin kai na jihar Bauchi Hajara Yakubu Wanka ta bayyana irin tallafin da jihar ta samar wa mutanen da ruwan yawa barna a daminan bara. Abin da ya kawo mu akwai Federal Ministry na Humanitarian Affairs wanda su ne da ECOWAS da Red Cross suke distributin wannan kaya mai inda wanda suka batun ruwa disaster na ruwa na 2024 ya shafe su a bauchi muna da local government wajen guda goma sha shida amma kowa ya san ta arewa sun ya fi shafansu so sun je su gama wa zaki katago shira da sauransu su raba wajen kaya guda ma mutum dubu daya so za a raba kaya sun ba da kaya ina ga items guda tara ne da kuma kowa zai samu kuɗi dubu saba'in da biyar so shi kuma mai girma gwamna so ya ce ya kamata a ƙara shi ma state ta ƙara mutum da hamsin kamar nasu kuma akwai buhun shinkafa akwai buhun masara akwai katan ɗin taliya akwai makaroni akwai tabarma akwai bargo da kuma same number of kuɗi 75,000 su mutanen da suka amfana daga shirin sun bayyana jin daɗi da gujiyarsu kamar haka Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sa'adatu Musa daga Kirfiya farin cikin ma wallahi ba da iya musaltuwa ba. Dan wallahi wannan abu ya mun ji daɗin sa sosai sosai sosai yadda ya kamata. Ka samu. Na samu ga sunan kira gare ga abinci da ga ma ga abubuwa iri iri. Wanda ban bude ba ma ga mai ga abukan abinci ga kuma taburmai da sauransu. Hadda ma kuɗi. Hadda kuɗi. Ga su da dubu saba'in da biyar. rubuta ya rubuta sashen ba da agaji ta kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta fara ayyukanta a najeriya ne a shekara 2022 kuma a halin yanzu dai akalla kowace jiha a najeriya ta amfana daga shirin ba da agaji. Abdullahi muhammad amurka daga bauchi a najeriya